لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم barkanmu da haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau sha biyu ga watan jima'a ula hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha bakwai ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da daya cikin darasinmu na wannan littafi mai albarka almanhajul qawim fi ikhtifari siratul mustaqim na babban malami muhammad ibn ali al-ba'li rahimahullahu ta'ala wanda ya takaice littafin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah Iqtida'us Siratal Mustaqim wannan shine darasin mu na goma a cikin wannan littafi mai albarka karatun da ya gabata Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya kawo mana hadisai da suke gwada wannan al'umma lallai za ta kwaikwayi al'umman da suka gabace ta, musamman Yahudu da Nasara da Farisa da Rom. to sai kuma yake so ya mana wani bayani wata tambaya da mutum zai iya yi qala rahimahullahu ta'ala fa in qil idan aka ce idza kana qad akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa kitabullahi azza wa jalla wa kitabullahi jalla wa azza annahu la budda min wuqu'il mushabaha fama fa'idatun nahi an zalik ibn taymiya yace idan wani ce. idan ya zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari kuma littafin Allah mai girma da buwaya shi ma ya ba da labarin cewa ba makawa lallai sai an samu wannan kamanceceniya da wanda mun karanta ayoyi a baya da suke gwada haka mun kuma karanta hadisai da suke gwada haka ko da hadisi guda ɗaya muka rike wanda manzo Allah yake cewa da tattabi'unna sanana man kana qablakum za ku bi tabarkin waɗanda suke gabaninku za ku bi su ɗani da ɗani hatta lau dakalu jihura zabbin la dakaltumo da za su fi shiga ramin ku rege kuma za ku shiga kun ga manzo Allah ya tabbatar lallai za mu kwaikwayo su wannan al'umma za ta kwaikwayo su to wani zai iya cewa to in haka ne manzo Allah ya bada labari littafin Allah ya bada labari cewa za a samu wannan kwaikwayon fama ma fa'idatun nahi an zalik to me fa'idar hani meye fa'idar a hana mutum da an riga an ce wannan abu zai faru wani zai iya wannan tunani sai ce kila sai a ce masa qad dallal kitabu was sunnatu aidan annahu la tazalu sa'ifatun mutamassikatun bil haqqi alladhi ba'atha Allah bihi Muhammadan sallallahu alayhi wa sallama ila qiyam as-sa'a ibn taymiya sai a ce masa haka dai alqur'ani da sunna sun dai gwada mana cewa la zalo ta'ifatun wasu jama'a ba za su gushe ba mutamassikatun bil haqqi suna rike da gaskiya allazi ba'atha sallahu bihi Muhammadan gaskiyar da Allah ya aiko annabi Muhammadu da ita sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'a har zuwa dab da tashin alkiyama ma'ana idan mun ce za a samu wancan matsala ta kwaikwayon al'ummar da suka gabata to ai hadisan ba suna na duka al'umma ne za su kwaikwaya ba manzo Allah ya nuna a cikin wannan al'umma da yadda aka yi da samun zunubi da laifuka da sako da kafirci to lallai kuma za a samu wasu jama'a sa'ifa wasu jama'a suna rike da gaskiya wadda Allah ya yi ko manzon Allah da ita har zuwa tashin alkiyama shi yasa a cikin al'umma ba a cewa babu nagari a ce a cikin mutane gaba ɗaya kowa zama mutumin banza ba yiwuwa ko a ce kowa kafiri ne bai yiwuwa a cikin al'umma gaba ɗaya za ka samu mutanen kwarai duk inda aka je aka dawo ba za a rasa mutanen kwarai ba sai dab da tashin alkiyama game da hadisi ya gwada alkiyama ba za ta tashi ba har sai an wayi gari a bayan kasa, ba a cewa Allah wata riwaya ba a cewa la ilaha illallah wata riwaya ta Uzaifatul Yamani Allah ya kara masa yarda yace musulunci zai dinga tafiya yana dasashewa kamar yadda zane na tufa yake dasashewa yau da gobe har a wayi gari a samu tsoho a tambaye shi kalmar shahada ke na ji ana faɗa ne to dab da wannan lokacin Allah zai ɗauki Alƙur'ani. za a wayi gari kaf a cikin mutane ba wanda zai tuna ko da aya ɗaya to sai zama a duniya ana nan wanda yake da imani daidai da kwayar zarra sai Allah ya kauce iska sai ta ɗauki duk wani wanda yake da imani daidai da kwayar zarra sai zama ya mutu fa baka shirarun nas sai a shiraren mutane za su rage to akan su alkiyama za ta tashi in ba wannan lokacin aka kai ba ba a rasa mutanen kirki a cikin al'umma su kuma mutanen kirki a cikin al'umma suna watsa ne a cikin kowane nau'ika na al'umma akwai a cikin malamai akwai a cikin 'yan kasuwa akwai a cikin masu mulki akwai a cikin talakawa akwai a cikin manoma akwai a cikin masu sana'a ma'ana ba a kayyade ba an ce mutanen kirkin kurin za a same su ne cikin malamai kowane bangare kowane irin nau'i na al'umma za a iya samun mutanen kirki a cikin kamar yadda kuma ana iya samun akasin haka to in kai kana cewa dan me za a hana tunda an ce dole abin zai faru dan me za a hana sai malam yake ce maka to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma alqur'ani sun nuna cewa wannan al'umma ba za ta gushe ba za a samu wanda suke rike da gaskiya wa annaha la tajtami'u 'ala al-khata kuma wannan al'umma ba ta haduwa kan kuskure abinda ake nufi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta yin ijma'i ta haɗu gaba ɗaya kaf akan abin da ba daidai yake ba to me ijma'i ijma'i shine idan za mu bi tarihin malaman usulul fiqh suna cewa ijma'i shine haduwar mujtahidai malamai wanda suka kai matsayin da za su duba alkur'ani su ce ga hukunci su duba hadisi su ce ga hukunci saboda tumbatsa su a ilimi waɗanda ma'ana sun kai matsayin da ba sai sun koyi da wani ba waɗannan malamai a wani zamani su haɗa akan wani abu guda ce wannan kaza daidai ne ko hukunci shi kaza ko haramun ko wajibi ko kaza ko daidai ne ko ba daidai ba ne haɗuwarsu akan wannan shi a kira Ijima'i. wannan al'umma musamman daga zamanin sahabbai ba Allah ba zai haɗa wannan al'umma akan ɓata ba da haka da abin ga al'umma sun haɗa a kai cewa daidai ne to wannan abin daidai ne kamar yadda Abdullahi ɗan maso Mas'ud yake faɗa ma musulmi na hasanan ba huwa hasanun inda Abin da musulmai ina malamin abin da ake nufi da musulmai a wannan riwayar yana nufin sahabbai Abin da sahabbai suka haɗu suka ce daidai ne to a gurin Allah ma daidai ne misali kamar haɗuwar sabon mazan Allah kan zaɓar sayyidina Abubakar a matsayin khalifa wannan kaɗai ya isa nuna mana cewa wannan zaɓen daidai ne domin su ne musulmai a wannan lokacin ba wasu sama da su kuma Allah ya haɗa kansu gaba ɗaya suka yi ijma'i kan khalifancin sayyidina Abubakar a siddiq kamar yanzu ijma'in da al'umma ta yi wajen yin alwala akwai abubuwan da yake ijma'i ne wajen alwala ba wanda ya saba ba wani malami da zai ce ma a alwala ba a wanke fuska ko ya ce alwala ba a wanke hannu ba a ce alwala ba a wanke kafa duk waɗannan abubuwa waɗanda aya Allah ya bayyana ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al waɗannan abubuwa da aya ta ambata duk al'umma ta haɗa kai wanda zai zo ya saba yau da wani zai bullo yake alwala a daina wanke fuska to wannan batacce ne dan al'umma ba za ta hada kan bata ba amma kun ga akwai abubuwa da alwala an yi sabani kamar wanke hannu wanke tafukan hannu ka farkon alwala sunna ne ko ma'ana dole ne ko wajibi ne kamar shaka ruwa kamar facewa to kaga wannan sabani da wasu ɗaiɗaikun abubuwa to amma al'umma ta haɗu kuma akan yin su babu misali ko anabiya ko shafi'iya ko malikiya ko wata maza ba, ko wani malami na musulunci da yake shakarwa a alwala ba addini ba ne, sai dai ga samu wani ya ce wajibi ne wani ya ce sunna ne to wannan ijma'i da wannan al'umma za ta ba ta yi akan bata shine abin da mala yake faɗa nan. fa fin nahyi an zalika dan haka wajen hana wannan kwaikwayon cewa kada mu kwaikwayi waɗanda suka gabace mu tafsirin li hadhihi ta'ibatul mansura ana ƙara yawan waɗannan jama'a ne wanda suke shiryayyu waɗanda Allah ya baiwa nasara wanda suke rike da gaskiya ma'ana yanzu wani bai san cewa ba a kwaikwayon yahuda da nasara ba cikin al'amuran ana so a saba musu bai sani ba sai zama yana kwaikwayon su kun ga baya kan abin da yake daidai to da aka zo aka hana shi ya bari ka ƙara wancan al'umma da ke rike da gaskiya yawa da haka akwai dai hikima a cikin hanin domin ai abin da sa malai fara ka mana da cewa dole ne za a samu wata sa'ifa kan gaskiya don ya nuna maka cewa a cikin wannan al'umma akwai masu karɓar wa'azi da haka da mutum zo ce da dai Allah ya ce dole ne sai an samu kafirci ko kuma Allah ya ce dole ne sai an samu masu yin sako Allah ya raba duniya gida biyu akwai muminai akwai kafirai to a daina yin wa'azi to kada wani ya faɗa haka in ka ce mana ka sai mu ce to ai Allah ya nuna mana al'umma tana karɓa. da haka in muka yi wa'azin za mu rage za mu iya rage yawan mabannata mun mu tsara waɗanda suke masu aikin alkhairi shi yasa kuskure ne abinda wasu suke bada cewa ai karatun ma baya amfani akwai masu cewa wannan karatuka da malamai suke da wa'azi da hudu ba ba ta amfani in ka ce mai dalilin ce gashi nan abuwa sai karuwa suke wannan kuskure ne Allah ya ce fa zakir inna zikra tanfa'ul mu'minin shi mu'mini tana amfana shi kuma yadda ka kai da ganin al'umma da lalacewa wannan alkhairin da ke cikin wannan karantarwar da ilmantarwar ba karamin alkhairi ba ne ba karami ba ne ko da ku za a gama karatun ka ga ana ci gaba da laifukan wannan ba ya nuna babu wanda yake ɗauka ba ne ai mutane na da yawa yau wani da ya zo masallaci a hudu ba ya ji wata kalma kila da har alkiyama tashi yana aiki da ita tsawon rayuwar shi nake nufi yana aiki da wannan kalmar kaga ana samun karuwa ana samun alkhairi kuma wannan al'umma yadda yanzu lamari yake da ba a karantarwa da wa'azantarwa ba sai da mutane za su zama ba kai da kai cewa cewa ai karatun baya amfani ko ilmantarwa ba ta amfani to sai mu ce maka to da ba a yi kuma ya za a zama kuma inda za gane al'amarin yana amfani ilmantarwa da karantarwa tana amfani za ka ga akwai bangarorin da za ga canji yanzu a shekarun baya ka mata da hijabi wani abu ne da yake bai yaɗu ba bai yaɗu ba abin da aka sani kurin gyale haka dai da matan auren da 'yan matan kurin bambanci wannan mata aure za ta ɗau mai girma kila wanda ba mata aure ba ta ɗau ɗan ƙarami amma yau da gobe yanzu ga shi nan ya zama ko ina ana kokarin ɗinka hijabin kaga an samu ci gaba an samu ci gaba akwai guraren da in ka je bayan wani shekaru ka koma sai ka tara abubuwa sun canza da ba haka suke ba yanzu ko misali da zan buga yanzu nan wurin da da muke a nan unguwan nan shekaru talatin baya nan gurin ai kaga ba haka yake ba da an sunan gurin ma za ga suna ne mara kyau wuri ne da ya tattara matan da suke zaman banza suke kaza amma yanzu kila za ka kewaye nan ba za ka ce ga gidan matan banza ba babu sai dai kai gurin ya zama kasuwa da mutane na neman abinci amma da ba haka kaga yanzu wanda zai ce mana karatu ba amfani ko ilmantarwa sai mu ce a'a kila kai kake gana haka mu a zahiri muna ganin inda yake amfani kuma kullum ana daɗa samun ci gaba to da haka islam ya ce cikin hanawa din akwai ƙara yawan wannan al'umma wa ha akwai tabbatar da ita don mutum yana kan gaskiya kullum yana jin ana faɗa wannan gaskiya ana kiran mutane zuwa ga wannan gaskiya ana ƙara masa ƙarfin gwiwa ne wa ziyadati imani hada karin imanin ta za ta kara imani da wannan abin da take kai zada Allahu sharafan wa quwwatan wa nasara yi addu'a yace Allah ya kara wannan jama'a masu rike da gaskiya Allah ya kara musu daukaka da karfi da nasara wa zahara dinahu kuma Allah ya bayyana da addininsa wa nasarahu ya taimaki addininsa haitsu kana a duk inda addinin yake wa ala yadi man kana kuma a a bisa hannun kowa addini yake Allah ya taimaki addini wa khazala adahu a'da'ahu wa kataba wa kabatahum Allah ya kaskanta makiya addini wa kabatahum kuma ya kaskantar da su ya dankafar da su shine al-kabtu wa ja'ala da'irata alayhi bi dora musu musiba innahu sami'ud du'a hakika Allah mai yawan karba addu'a ne zamu ga yayi nan ba anan shi mai yi wa littafin aiki ce hadha du'a'u wannan addu'a min kaunihi daga madin zada Allahu sharaban ba ta asalin littafin Sheikhul Islam yi addu'a amma ba ta kai wannan girma ba da haka wannan kamar shi mai yin talhisin da ya kara amsa ta farko kenan ta amfanin hannun jadda manzo Allah ya da labarin zai faru to amfanin hannun dai akwai ƙara wannan al'umma mai bin manzon Allah mai tsaya kan gaskiya yawa da ƙara mata imani da tabbatar da ita wa aidan kuma law burida anna an-nas la yatrukuna hadhihi al munkara da ma mukaddara mutane ba za su daina kwaikwayon ba mukaddara za a yi tawazin amma ba za su daina ba lakana fil ilmi biha ma'rifatal lakana to da sanin wannan abin cewa ba daidai ne. to an sami ilimi an sami an gane wani abu ba daidai ba ma'ana yanzu ko da ba za a bar laifin ba amma mun ce laifi ne mun ce ba daidai bane to a yi an samu karuwa ta sanin wannan abu ba daidai bane wal imani bi zalik kuma an daɗa samun imani da cewa wannan abu ba daidai bane fa inna nafsal ilmi wal imana shi karan kanshi ilimin da imani ma kare karihahu Allah khairun karan ma'ana mujarradi sanin abinda Allah ya hana alkhairi imani da cewa Allah ya hana kaza alkhairi wa in yu'mal bihi ko da ba ya aiki da shi ba ma'ana ilimin abin da yake so ya nuna mana ilimin karan kanshi alkhairi ko da ba ya aiki da shi ba a san abin Allah ya hana alkhairi a san abin Allah Allah ai imani Allah ya hana kaza alkhairi ne بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم ابن تيمية كي كما سني fa'idar da za ka samu ka san abu kaza yi imani da shi ta fi girma kan kurin ka yi aiki ba tare da ilimi ba ma'ana wanda zai zo ya aiki ba ilimi kurin ya yayi kaza amma bai da ilimin kazan, bai san ma me yi kaza ɗin ba da wanda yake da ilimin kaza daidai ne ko ilimin kaza ba daidai ne, to wancan fa'idan mai ilimin da ya samu ta wanda ya aikin ba ilimi dan me fa innal insana idza arafa al-ma'rufa wa ankara al-munkara shi dan adam idan ya gane abu na kirki ya kuma gane wanda ba na kirki ba ya gane al-ma'ruf abin alkhairi wa ankara al-munkar kuma ya gane kaza munkari ne kana khairan min an yakuna mayyital qalbi ya biya zama zuciyar shi a mace take la ya ya'rifu maaruban wa la yunkiru munkara? ya bi a ce bai san daidai ba bai kuma baya inkarin abin da ba daidai ba yadda za ku gane ku ɗauki masu yin shaye-shaye matasan da suke yin shaye-shaye ko masu shan kayan maye wanda ya yi karatu a cikinsu ya san cewa wannan abin da yake haramun ne haramun ne kuma ya san abu ne mara kyau ya san abu mai kyau shi ne barin shan ba zai daidai da wanda shi gaba ɗaya ma bai san haramun ba ne shi a gurin shi wannan aikin ma daidai ne to ba za ki daidai ba don wannan wanda bai san abin haramun ba ne zuciyar shi a mace take ba ta ma san me yi daidai ba da wanda ba daidai ba wannan kuma da ya san cewa ga daidai shi ya sa wanda ya san ba daidai ba ne wanda zuciyar tana rayu yana jin abin munkari ne Za ga yana koyewa za ga ba ko ina yake so a sani ba in zai zo gurin mutane na kwarai sai ya shiga mai kyau ba zai ma taɓa nuna yana shaye shaye ba in an zo ana magana zai ce shi baya yi saboda mai zuciya tana da tsarrai a tare da ita tana da ilimi da imanin cewa na amara kyau ne amma wanda shi kuma zuciya ta mutu la ya aribu ma'aruban wala yunkiru munkaran zuciya ba ta gane mai kyau ba ta gane abu mara kyau shi za ka ga a ko'ina ma yin abin su zai yi gani yake daidai ne bal ma ku da kuke hana shi ku ne yake gani ma ba ku gane ba mun gane abin da yake nufi da haka mujarradin karantarwa ka karantar da mutum ko da ba zai aiki ba alkhairi ne ko da ba zai aiki ba ka gaya masa kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne kaza haramun ne kaza halal ne kaza wajibi ne kaza haramun ne ka gaya masa ya san wannan alkhairi ne fiye da ka bar shi zuciyar shi a mace bai sani ba dan ba ba ba mummunan abu irin zuciyar mutum ta mutu ta yadda baya gane alkhairi baya gane sharri don an kai matukar wannan dan adam ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa ana wa zuciyar ɗan adam ɗugu ana mata ɗugu baƙi duk lokacin da wani abu muna ta aikata wani laifi ma'ana wani lokacin da mutum yi saƙo ya abin da yake ba daidai ba sai a yi ɗugu baƙi a kan zuciyar in yana tuba yana iska gifari yana ayyuka na ƙwari su suke wanke zuciyar in baya yi ana ɗugan yana yi ana yin ɗugan to ana rufe zuciyar ne maza Allah ce za ta wayi gari kalkuzi mujakkiya za ta zama kamar kofin da aka kife shi sai a waye gari da ya aribu ma'aruban wala yunkiru munkara sai a waye gari mai wannan zuciyar baya gane abu mai kyau kuma baya gane mara kyau shine Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu Allah ce abinda suke aikata ya rufe zuciyar ya zama arrayu zuciyar ta mutu gaba daya to wannan sharri ne a cikin ma'ana dan adam wa inkarul qalbi zuciya ta ki abu huwal imanu bi anna hadha munkar shine ta san cewa abun ba mai kyau bane wa karatu li zalika kuma ta ki abun fa idza hasala zalika idan haka ya faru a cikin zuciya kana bil qulubi imanin to a zuciyar akwai imani kuna iya tuna hadisin man ra'a minkum munkaran yughayyirhu bi yadihi wanda ya ga abin ki abin ba daidai bai canza da hannunsa fa in lam yastati in ya kasa ba zai iya ba fa bi yadihi da hannunsa ma'ana fa bi lisanihi da bakin shi fa in lam yastati in ya kasa ba zai iya ba fa bi qalbihi to da zuciyar shi to me ake nufi da ki da canzawa a zuciya shine ibnu taymiya ke mana bayani shine al-imanu bi anna hadha munkar ita zuciyar ta imani ta yadda wannan abun ba daidai bane wa karatuhu lidhalik kuma ta ki abin wannan shine ana nabe inkari da zuciya ba wai kurege rage jawo shi kadai ba a'a ya ji haushi kazan da ake yi ba daidai ba kuma ya ji zuciyar shi ba ta so to idan an yi wannan to kana fil qulubi imanin to akwai imani a zuciya to da haka ya za a yi kuma zuciya ta ki abu sai ta san cewa munkari ne kun ga ashe karantarwa za ta san za ta sa ki abu idan ba a san munkari bane to ba za a ke shi ba sai a ci gaba da aikata shi wa aidan wani abu kuma na gaba dai da yake nuna amfanin hanawar ko da ku abin zai faru ya saka ar-rajulu min adh-dhanbi ma israrihi alayhi mutum zai iya neman gafara daga wani zunubi kuma duk da yana ci gaba da zunubin hakan yana faruwa yana zunubin kuma yana neman gafara to in bai san zunubi ne ya zai nemi gafara ai yanzu akwai wanda suna yin laifi ya san laifi ne in ya koma gefe ma ko a sallah da yake ko a wani yana ce Allah ka zafarta mu Allah kai abe mu yana gifari amma yana zunubin kuma ya san zunubi ne to wannan ya fi zuciyar shi akwai alamun imani biye da wanda bai san zunubi ba duk a anan shekul sai yana so nuna mana karantarwa da ilmantarwa ko da abu zai faru ko da abin akwai shi a cikin jama'a alkhairi ne ya bi a ce ba a yi dan ba za a gifarin ba sai an yadda zunubi ne aw ya ce bi hasanatin ko ba ya je wasu kyawawan ayyuka tamkuhu da za ta goge wancan zunubi aw ba'adahu ko wani sashen zunubin ya zai kyawawan ayyuka da za su goge sai in yana da ilimi sai in yana da sani wa qalilu qallilu minhu zai ma iya rage aikin yasa zaka tara dukkan nau'ikan laifi da ka sani da kisan rai da zina da sata da duk wani laifi da ka sani wanda yake yi idan ya san zunubi yake yi ya fi kusa da tuba da wanda yake bai san zunubi yake ba dan shi wannan yana yi din yana damuwa akwai wanda irin waɗannan fitinannun mutane da Allah ya jarrabe mu da su suka kama shi masu yin garkuwa da mutane yana ban labari yana cewa su da kansu suna cewa ku dinga yi mana addu'a ku dinga yi mana addu'a mu ma bar wannan abin da muke yi to irin waɗannan sun fi kusa da dawowa kan gaskiya fiye da wanda yake ganin daidai yake duk wanda yake zunubi zuciyar shi tana tana tana zarge shi tana ta'anibin shi tana kushe shi tana zungula shi to wannan alamu ne na akwai haske in Allah ya so shi da alkhairi sai to bai daina sabanin wanda zai dinga yi kurin yana ganin daidai yake kuma duk wanda yake irin wannan abin da Sheikhul Islam yake faɗa nan duk wanda yake zinubi kuma yana jin zinubi yake don Allah ya taimake shi kuma sai ka ga a gefe guda kuma yana aikata ayyukan alkhairi dan me da fatan wancan zinubin Allah ya fi mai za ga wani yana cewa to abin da dai muke yi mun san dai akwai ba daidai bane Allah muke roƙo ya bai mana bari dai mu dinga sadaka bari dai mu dinga taimakon ta bari dai mu dinga kaza to kaga din me ya haifar mai da wannan ilimin shi na cewa abin da yake ba daidai bane wa qad tad'u himmatuhu himmarsa ma za ta iya rauni fi talabihi wajen neman wannan zulubin ko wajen aikata zulubin idza arafa annahu munkar in ya gane abin munkari shi yasa kada ka taba zargin masu wa'azi ko mai wa'azi dan yana wa'azi akan wani laifi da kake ganin kamar ba za a daina ba alkhairi ne wannan karantar wanda yake wani ko da yana laifi in ya ji to dai zai zai gane laifi ne kuma zai dinga kyamatar abin yana yana damuwa da shi da haka kuskure ne mutum ya ce ai da ba za a iya hana kaza ba kurin a daina magana a kan shi kuskure ne kuskure ne wannan ba magana ba daidai ba ce kamar yadda a lokacin da maulidi ya zo ne ke cewa ai ba za ka iya hana maulidi ba Tun da baka isa ka hana ba bai kamata ka dinga magana ko akan hukunce shi ba ko makamancin wannan wannan ai kuskure ne ai ba dan ba zan iya hana ba nuna kuma in ba zan yi bayanin hukunce shi ba ko da ba za ka iya hana ba yanzu duk malamai ba sun yi rubuce-rubuce da bayanin kan riba ta banki ba wannan bankuna da muke gani ai duk tsari iri ɗaya ne a duniya kuma dukkansu ana tafiya ne tsari ne na riba kuma ba yadda za a yanzu ka rayu a wannan rayuwar cewa kuma kana harka ta kuɗi ba za ka yi mu'amala da banki ba amma da ya sa malamai sun ce ba za mu magana a kai ba shi kenan sai malamai sun ce kurin mu daina magana a bar kurin abin a ci gaba da yi a daina magana a kai malamai mu ci wannan ba suna ci gaba da bayani har gobe in ka tambaya me hukuncin mu je je banki ya karɓi bashi kuma in zai biya banki ce sai ya tsara a kai duk malamin da ka tambaya in dai malami ne na gaskiya zai ce ma nan riba ne zai gaya ma riba ne ba kyau kuma duk da gashi ana yi me yi hukuncin mu'amala da riba sai ce riba haramun ce mu'amala da ita Allah ya hana ya yi jan kunne mai tsanani amma akwai inda rayuwar ta kai mutum sai ka yi ko da baka cire ba kai ba za ka yi mu'amala da masu mu'amala da riba in kai ma'aikaci ne dole ka bude akawun a banki tunda yanzu ba za a ba kuɗi a hannu ba dole a banki za a tura ba in kai ɗan kasuwa ne dole ka ka bude akawun a banki ɗaya ko biyu ko uku saboda me saboda harka kasuwancin yanzu ba ta tafiya sai ta nan a duniya ma so ake yanzu a daina yawo da kuɗi ya zama da abin da kai ba kuɗi ba ne ba kuɗi zaka ɗauka ka shiga ba duk wannan ciniki da ake kawo na intanet da mai na wannan bitcoin din da ake kawo da mai duk abin da ake aka nuba a gaba ɗan adam ya je ne amfani da takardar kuɗi ko wani abu na kuɗi sai a gurare kaɗan duk abin da ya siya kurin wannan zai har naira nan da ake duk manufa kenan a waye gari in ka je jago kai kai ciniki kurin kati za ka bari atm kan za ka bari a cire in kaya ka siya a kasuwa transfer za ka yi in a wani guri ne oda za ka yi gurin ka tura kuɗin ta nan a turo maka kayan to ka ga yanzu irin wannan zamanin da aka tafi zai kai dole sai ka yi mu'amala da guraren da ake mu'amala da riba amma nan bai sa ne ce kada mai bayanin riba ba da haka kuskure ne wani ya ce wai tunda ba za ka iya hana kaza ba kamar ya yi wannan kuskure ne Allah mace shanqiti cikin tafsirin sa adwa'ul bayan cikin suratul ma'ida yazo yana tafsirin faɗin Allah ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man ta idha tadaytum yayi dogayen bayanai akan abin da ya shafi al'amru bil ma'ruf a karkashin wannan aya daga cike ke cewa tambihun al'amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari lahu thalathu hikamin yace umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna aiki yana da hikimomi guda uku al'ula hikimar barko iqamatu hujjatillahi ala khalqihi tsayar da hujjar Allah akan bayi wani yana cikin hikimar da yasa aka ce ai wa'azi dan me dan a tsayar da hujjar Allah akan bayi Allah ce rusulan mubashirina wa munzirina Sai Allah kuna lin-nasi ala Allah hujjatun ba'da rusuli Allah ce manzanni ne da muka aiko suna bushara suna yin bayanin ayyukan alkhairi suna gargadi dan me dan kada ya zama mutane suna da hujja a wajen Allah dan an je lahira mutum ba zai ce Allah ina ma ka aiko da manzo ba Allah ai ba mu sani ba kun ga ashe hikimar wa'azi da karantarwa daga cikin hikimar sai ya huwa da mutane hujja a wurin Allah hikima ta biyu Kurojo da amiri min uhdati taklif bil amri bil ma'ruf shi wanda yayi umarnin ya fita daga nauyin da aka dora masa na yi umarnin. Allah ya dora wa duk wanda ya ga abu ba daidai ba ya hana duk wanda ya ga ba a yin daidai umarni da daidan ya za ka sauke wannan nauyin sai ka yi ko da ba za a yi ba sai ka yi Allah yana cewa dangane da mutanen da aka hana su yin su rana asabar suka zo suna yi cikin yahudu an hana yin su rana asabar su ya zama suna yi wasu daga cikin mutanen suka zo suna yi sai wasu bangare suke su wa'azi sai ɗaya bangaren wanda ba sa yi kuma ba sa cikin masu wa'azin sai suka ce a masu wa'azin lima ta izo na qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzimuhum azaban shadida dan da kuke mutanen da Allah zai halakar da su wa'azi kamar yanzu ne mutum zai samu a barayi ko yan daba ko wasu masu aikin sabo ya ce musu wa'azi wani zai ce dan da kake bata lokacin ka kan yi musu wa'azi mutanen da Allah zai halakar da su me suka ce musu ma'aziratan ila rabbikum ma'aziratan ila rabbikum muna yin wa'azin ne dan mu sauke uzuri a gurin Allah saboda kada Allah ya kama mu ci dan da ba kaga ashe yana cikin hikima da al'amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar kai da kai aikin ka sauke nauyin ka a gurin Allah in sun jefa ni'ima haka ake so in ba su ji ba ka sauke hikima ta uku raja'un naf'i lil ma'muri fatan shi wanda aka yi wa umarnin zai yi aiki wannan yana cikin hikimar Allah ya ce kun ga a can yace ma'ziratan ila rabbikum sai suka ce wala allahum yattaqun wala Allah su kiyaye su tsoron Allah Allah ce fa zakir inna fa'ati zikira da haka ana sa ran wa'azin zai yi amfani to wannan yana cikin hikima ta al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ibn taymiya ce summa law furida anna alimna anna an-nas la yatrukuna al munkar ibn taymiya ce a kaddara ma law furida da za a kaddara anna alimna cewa mu mun riga mun sani annan na la yatrukuna al-munkar cewa mutane ba za su bar wannan munkari ba wala ya da bi annahu munkar ba za ma su yadda munkar bane ka kaddara mutanen da kake karantarwa ko kake wa'azi ba za ma su yadda abun ba daidai bane ko ba za su bari ba lam yakun zalika an min iblaghi risala wannan ba zai hana mu isar da sako ba wa bayanin ilmi ba zai hana mu bayanin ilimi ba bal zalika la yusbitu wujubal ibla magana da muka gama kenan ibnu taymiya ce wannan dalili ba zai sarayar da wajabcin isarwar ba dan haka cewa mutane ai ba za su bar kaza ba dan haka dan bai kake bata lokacin ka wannan ba magana ba ce wannan maganar da kai dan ba za su bari ba ko ba za su yadda ta ba ne ba zai sa kuma mu sarayar da wajabcin isarwa ba wajabcin isarwa yana nan ko da ba za su yadda ba in za ga lokacin da Allah yana babu labarin annabi Yunus, fushi da mutanen shi. Ya ga cewa zai kai musu wa'azi ba za su karba bai fushi ya fita. Amma ba tare da an ba shi izinin ya fita ba, me ya faru? Kifi ne je ya haɗe shi a cikin ruwa. Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. tasbihi da ambatan Allah da bai isa Allah madaukakin sarki sa kifin ya jeho shi ya fito da shi sannan ya koma kuma ya nemo su wa'azi kuma suka karɓo wa'azin kaga yana nuna maka kai mai karantarwa kada ka ce ai ba za a karɓa ba na ko kaza da kaza ko dan mutane ba za su daina wannan wannan ba dalili ba ne. kai dai iyayenka ka sauke nauyinka a gurin Allah wala wujubar amri wan nahi fi ida riwayatayn an Ahmad rahimahullah ibnu ya ce ba zai sarayar da wajabtin umarni da hani ba da da hani umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki ba zai tare yadda wajen yin wannan abu ba sai ihdar riwayatai ne an Ahmad a ɗaya daga cikin ruwayan da aka ciro daga Imam Ahmad akwai malaman da suke ganin in za ka yi wa'azi a guri ko wa'azin ba zai amfani ba to wajabcin ya saraya ta shanki da cikin wancan guri da na ishara cikin addu'a Bani ya kawo wannan magana malamai suna cewa ya kawo wannan bayanin cewa idan hadin ka da abu ko umarnin ka da abu ba za a yi ba to yanzu wajabci ku gane ba ba ta yi kada yi ba wajabcin cewa sai kai din ya tsare ya da mustahabi ne to amma akwai riwaya daga Imam Ahmad wanda Ibn Taymiyyah yake ishara da ita ana shi Imam Ahmad yana cewa ko da ba za a ji ba to wajabcin bai tsare ba wa qawlu kaseerin min ahli al-ilm haka nan magana dewa daga cikin malamai suna ganin wajabcin yana nan zakai wa hadha amrun amun wannan ba lamari ne a lamari ne ga mamme fi kulle munkar a cikin duk wani abin ki kar ka dauka kan kamantacce ne kadai duk wani abin ki wannan ka'idar tana nan akhbara sadiq bi uqihi duk wani munkari da manzo Allah ya bada labarin zai faru to wannan ka'idar tana nan kada ka ce ba zan umarni da shi ba a ba zan umarni da hali ba saboda an ce zai faru a'a kai umarni saboda waɗannan abubuwa wa qad qala ta'ala yace hakika Allah yace innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in Allah ya ce hakika wanda suka lallaba addinin su wa kanu shi'an suka zama jama'a jama'a lasta minhum fi shay'in baka tare da su a cikin komai ya rasulullah faqad barra subhanahu rasulahu ana ibnu taymiya ya shiga wata magana ya anan Allah ya barrantar da manzon shi bi an yakuna fihi shay'un min al-mufarriqin li dinihi yanzu yana da wani abu daga wanda suka raba addinin su ma'ana manzon Allah ba sa tare da manzon Allah manzon Allah ya tare da su man kana muttabi'an lahu haqiqatan duk wanda ya zama yana bin manzon Allah na haqiqa bai na haqiqa kana mutabarri'an ka tabarri'atihi shi ma ya barranta kamar yadda manzon Allah ya barranta man kana muwafiqan lahu fi shay'in duk wanda ya dace da su cikin wani abu kana mukhaliban lirrasuli to ya saba manzon Allah bi qadri muwafaqatihi lam gurgudan yadda ya dace da su وقد دل عليه الكتاب وما دل عليه الكتاب جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan abin da alkur'ani ya nuna naka nisanci waɗanda suke ba daidai ba yahudu da nasara da duk wanda ya ba daidai ba wancan aya da ibnu taymiya ka yana so nuna mana yadda Allah ya barrantar da manzon Allah daga wanda suka saba ta barkin manzon Allah suka rarraba addinin su Allah ya ce manzon Allah ba kai ba su to wanda ya nuna in dai kai mabiyin manzo Allah ne to duk wanda ya saba manzo Allah kai ma kana nisan da shi sai ce to wannan abin da alqur'an alqur'ani ya nuna sunna ma ta zo da shi sunnati khulafa'ihi ar-rashidin hakanan sunnar khalifofin manzon Allah shiryayyu masu shiryawa allati ajma al-fuqaha alaiha wanda malaman fiqh sun hada kan wannan sunna din ita ma ta zo bi mukhalafatihim da saba wanda suka saba ta barkin manzon Allah wa tarkin tashabbuh bihim da barin kamantacceniya da su yanzu zai ƙara kamara dalilai da suke nuna saɓawa al-yahudu wan nasara fa fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim sune sahihaini annahu qala manzo Allah yana cewa innal yahuda wan nasara sani yahudu da nasara la yasbuguna ba sa rina gashin gemunsu ko burburarsu fa ku saba musu haka manzo Allah ce ba sa yi sai manzo Allah ce ku saba musu ma'ana ko ku rina ku rina gemu ko burbura amma wannan ana magana ga wanda yake da burbura gemin yayi burbura ko kanshi yayi burbura yayi fari fat to da me za a rina ana yi da lalle alhinna ana yi da wani abu da ake kira alkatim shi wani ah, tsiro ne wani 'ya'yan itace ne da shi ma kamar lallan ne ana yi amma ya fi karkata zuwa ga jaje-jaje amma da baki-baki haka amma ba baki ulik ba to kuma wasu suna yi da abu baki malamai sun yi tattauna me hukuncin yi da baki din da abin da ba baki ba ibn abdul ya yi magana cikin at-tamhid da yazo hadisin abdullahi dan umar wanda imam malik ya kawo wanda wani yake ce abdullahi dan umar naga kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza daga ciki sai naga kana rina ka ko gashin ka da kaza shi ma Abdullahi Umar yake ba shi amsa kaza da kace manzon Allah ya ce kaza da kace hadisin da ana Imam Malik ya rawaito daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi to haka nan Ibn Hajar yayi magana cikin Fathul Bari karkashin wannan hadisi da kuma kitabul libas a Ibn Battal cikin sharhin da ya Bukhari ya magana to Fathul Ahwazi shi ma ya yi magana a ƙarƙashi. suna cewa me yi hukuncin rinawa da baki idan mutum ya kalli maganganu na mako wanda suke ganin ya halatta a rina da baki yana da barbara ko gemu ko kai ya rana shi daga da bakin abu ya zama ya yi baki wulin sai da gagai suka ce bai da barbara a dinga wani wani baka tsufa ba nan kuma lullube ta yi rinawa yi to me halaccin haka wasu malamai suna ganin ba laifi za a iya yi suka dogara da hadisin da yake cewa yahuda da nasara ba sa rinawa kamar wannan fa khalifun ku saba musu da haka kurin sai jona rinawa ko da me yi saba musu ne wasu malamai suka nuna a baya baya halatta a da baki saboda hadisin da manzo Allah yake cewa ku rina gashin kai ko gana burbura amma ku nisanci baki wajen nibu sawat suka gashi manzo Allah ya sarrafa imam nawawi cikin sharhi sahihi muslim yace abin da yake daidai a gurin su da malaman su shine yi da wani baki din makaruhi ne wasu ma malamai kamar al-hafiz ibn hajar ya abin da yake nufi makaruhi ma'ana karahatu tahrim haramun ne yi da baki din da haka in mutum ya bi dalilai da rubuce-rubuce da aka yi barin rina gashi na burfura ko na gemu da bakin abu shine abin da yake daidai barin yin haka shine daidai ka rina shi da abin da yake ja na lalle ko da zai da ma'ana wata kala tsakanin baki da ja amma ba yi baki kirin ba sai da an gani za a ɗauka cewa baka da furfura wasu malamai kuma sun yi tafsiri suna cewa idan kan yi fari fat yemin yi bari fat to nan sai ka rina da abin da yake na lalle ka nisanci baki amma in ma'ana rabi da rabi ne ko ya ɗan fara fitowa suka ce to ba rabi dan ka sa baki nan. amma dai barin bakin shi ya bi shi ne ya fi zama daidai to nan manzo Allah ce ba ta wannan rana din ko kurina faqtada na jinsa mukhalafatihim amrun maqsudun lishari ana ibnu taymiya zai magana mai dan zurfi sai mun dan yi hakuri mun yi sai zamu fahimta duk da zai shiga bangaren abin da ya shafi lugha da usuli da wani abu haka yace faqtada wannan hadisi sai ya hukunta mana ya gwada mana na jinsa mukhalafatihim tsagwaran ita kanan kanta wa yahuda da nasara ɗin. amrun wani lamari ne maqsudul shari'a da shari'a take so ma'ana hadisi yana gwada mana saba musu wani abu ne da shari'a take so li'anna al-fi'l bihi daga nan zai fara magana mai dan zirbi li'anna al-fi'l bihi idza ubira anhu bi lafzin mushtaqin min ma'anan a'ammu min zalika al-fi'l ya بد أن يكون ما منه اشتقاق amran مطلوبا la siyama in zahara lana anna al-ma'na al-mushtaq minhu ma'nan munasibun lil hikma to wannan ba zaurance ne yace al-fi'lu al-ma'muru bihi aikin da aka yi umarni da shi a cikin nassi din me aikin da aka yi umarni da shi anan saba musu ko to amma anan a cikin nassi in ka duba da aka yi umarni da shi rinawa da don ta yi yahuda da nasara la na ba sa rini fa khalibuhum ku saba musu ga nan khalibuhum nan ku saba musu da me da rinawa da aka umarni da rinin an gane abin da nake nabi to sai ya ce shi umarnin da aka bayar shi aka yi amfani da wani lafazi mushtaqqun da aka tsago shi min ma'anan daga wata ma'ana a ammu min zalika albi ta bi wannan aikin yawa ta bi aikin faɗi a nan hadisin yana yana so mana umarni da rini amma mai yankon manzo Allah ya ce yahudu da nasara ba sa rini kurina ya ce kurina sai ce me fa khalifu ku saba musu kaga umarnin sai zo da wani lafazi lafazin kuma ya kunshi ma'ana mai faɗi biye da rini cewa mu saba musu mu saba musu a rini mu saba musu a kowane abu zai shiga kun gane abin da yake nufi ma'ana alfi'ilal ma'amura bihi aikin da aka yi umarni wanda shi ne rina gemu idan ubira anhu idan aka kawo shi aka yi umarni da wannan aikin amma da wani labari mushtaqqin da aka tsago shi min ma'anan daga wata ma'ana a abu min zalika litazu idan girma me yakon manzo Allah ya ce yahudu da nasara ba sa rinawa ku rina sai aka ce yahudu da nasara ba sa wa ku saba musu sabawa din ita ce ta zo da umarnin amma kuma sai aka da labarin sabawar lafazin sabawar sai zama lafazi ne babba to sai ya nuna kenan sabawar ita ce manufar shari'a cikin umarnin shine abin da yake so ya faɗa fala budda an yakuna ma min holistika duk lokacin da aka yi haka to zaka tarar daga abin da aka zabo din amran a akwai lamari da ake so wanda shine sabawar la siyama in zahara lana anna ma'anar mana al musamman in ya bayyana gare mu wannan ma'anar da aka tsago umarnin daga ita ma'anar akwai ta ma'ana munasibu lil hikima da ta dace da hikima ma'ana yanzu in ka duba wannan tsagowar wannan cirowar da aka yi cewa mu saba musu cewa mu saba musu din ya kunshi wani abin da ya dace da hikimar da yasa aka yi umarnin shine ma'ana ana so idan mun saba musu mun yi abin da ba irin wanda suke ba wali annal amra idza ta'allaqa bi ismi maf'ulin mushtaqqin min ma'nan ibnu ya ce haka nan idan umarni yana tayi da wani suna ismi maf'ul suna na maf'ul wannan sai masu karanta lugha suka san ismu fa'il da fa'il da maf'uli da ismu maf'ul to idan lamarin ya ta'allaka da wani ismu maf'ulin mustaqqin min ma'anin da aka tsago shi da wata ma'ana kana ma'ana illatan lil hukm to wannan ma'anar ta zama shine dalilin hukuncin ma'ana mu da mu tabbaka kan wannan hadisin manzo Allah ce innal yahuda wan nasara la yasmu'un yahuda da nasara ba sa rinawa fa khalifuhum ko ku saba musu cewa ku saba musu din nan fadin mukhalafar da manzan Allah yake mukhalafa musaba to ya nuna cewa wannan shine dalilin umarnin sabawar shine dalilin da yasa aka ce mu rina din ma'ana an ce mu rina dan mu saba mu shine abin da yake so ya faɗa amma bai kaure kamar faɗin Allah faqtulul mushrikina ku duba Allah ce ku kashe al-mushrikina wannan ismu fa'il ne al-mushrikina wa za kashe al-mushrikina dan me za kashe su saboda ashirku shi za ka ce al-mushrikina din sai aka kawo ma'ana ismu fa'il ku kashe mushrikai dan me za kashe mushrikai saboda shirka shine abin da yake nabi fa aslihu baina akhawaykum fi sulhu tsakanin yan uwanku me dalilin sulhun yan uwan takar Rudin marida ku je ku duba mara lafiya me dalilin cewa mu duba mara lafiya saboda rashin lafiya shi yasa aka ce mu je mu duba shi atayimul ja'i'a ku ciyar da wanda yake jin yunwa me hikimar ciyarwar saboda yunwa fukkul ani ku cire wanda yake cikin ma'ana an kama shi ya zama ribatacce ku cire shi daga cikin wannan ribatar da yake ciki me hikimar da yasa aka cire saboda yana cikin wannan ribata din wannan wannan babin da ibnu taymiya ya shiga ta shine malamai suke nitsawa sai su gano me yasa shari'a ta ce ayi kaza su gano dalili kuma akan wannan kuma sai ayi kiyasi sai ayi hukunci yanzu abin da yake so nuna mana nan ibnu taymiya ba kurin haka manzo Allah ya ce mu dana gemu ba ko mu dana barbara a'a sai dan akwai wata ma'ana ta saba yahudu da nasara to sai wanda ya kenan saba yahudu da nasara wani abu ne da shari'a tana so wa'idan nan ma ya sake shiga wani babin. idza umira bi fi'lin in aka ka umarni da wani aiki kana nafsa masdarihi to asalin tushen wannan kalmar amran matluban to wani umarni ne da ake nema da al'amiri maqsudan ga shi wanda aka yi umarni din an yi nufin shi yayi wannan aiki din sai ka misali ittaqullah labazin ittaqu daga me aka ciro shi attaqwa to ita takawa din ita ce ake nufi da wannan cewa ittaqullah ku ji tsoron Allah sai aka yi amfani da aka kun ga anan fi'ili a fi'ili na ittaqu masdarin shi shine at-taqwa to wannan wannan masdari din amran masluban wannan lamari ne da ake nema lil amiri maqsudan ga shi wanda aka umarta din ana neman yi wannan abu haka nan wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin kalmar wa ahsinu an ciro ta daga min al-ihsan to al-ihsan ne shine abin da ake nufi wa aminu billahi wa rasuli an ciro ta daga min al-iman kenan imani shine makasudi da wannan jumla din ubudu rabbakum an ciro ta daga me al-ibada kenan al-ibada din shine makasuda fa alaihi tawakkalu tawakkalu an ciro ta daga min at-tawakkul da haka tawakkul din shine makasudi yasa ce fa inna nafsat taqwa shi masdarin attaqwa din wal na wal imana wal ibada wadannan abuwa din umurun matlubatun maqsuda al'amura ne da shari'a take nema ai kuma su ta nufata da wannan umarnin kaga sai ittaqullah me aka nufata da fadin ittaqullah kun a samu takawa bal hiya nafsul ma'mur bi kai ita ce ma abin da aka yi umarnin falamma qala da manzo Allah ce khaliquhum ku musu kana al'amru bi mukhalafati dakhilan fil umum to umarni da saba musu ya shiga cikin wannan ya game wa in kana sababul ladhi qala hu li ajlihi duk da dalilin da ya yasa manzon Allah ya faɗa qalihu din huwa sabu shine rini to amma duk wani saba ya shiga li anna al-fi'la fihi umumun wa itlaqul lafzi domin shi wannan fi'ilin ya zo da gamewa na qalihu sannan akwai itlaqul lafzi wa ma'nawi fa yajibu al-wafa'u bihi akwai saki na an yi itilaki na lafzi cewa ba khalifun ku saba musu ba gayyade ba ba ce ku saba musu a guri kaza ba ku saba musu kuna aka ce sannan kuma haka wajen ma'ana to wajibi ne a kiyaye wannan wa khuruju ala sababin fitowar labazin a dalilin wani sababi yujibu an yakuna dakhilan fihi yana nuna wajibi ne wannan sababin ya shigo ciki nan ma wata magana ce mai muhimmanci me yasa manzo Allah ce mu saba musu saboda mu rina ko dalilin rini ne manzo Allah ce mu saba musu to wannan hannu kenan shi rinin wajibi ne ya zama yana cikin ma'anar hadisin ma'ana malamai na cewa shi sababu urujil hadisi ko sababu nuzulil aya qat'iyyud dukhuli ne in yanzu ka zo za ka fassara faɗin Allah bari mana misali da za mu gani faɗin Allah laqad sami Allahu qawlan lati qad tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah ya ji maganar matar da take jayayya da kai ya Rasulullah akan mijinta tana kawo kuka wurin Allah mijinta ya yi zihari da ita to Allah ya ji sai Allah ya ce to ga yadda za a warware namarin. me yasa sababin sauka wannan aya wata mata da ta zo haula ta tuno wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take kokawa ga yadda suke da mijinta tana da 'ya'ya tare da shi ta kula da 'yan amma yanzu yayi zihari ya kalle ta ya kamanta ta da mahaifiyarsa to ya za a kenan manzo Allah ce to ki bari Allah ya hukunci ta sake dawowa sai Allah ce to ya ji sai Allah ce qad faradallahu lakum tahillata aymanikum sai Allah ce Allah ya farlanta muku yadda za ku warware ku sai Allah ya yi bayanin yadda za a fita daga wannan me ya sababin saukar waɗannan ayoyi wannan mata ko to nan wannan sababin wannan sababin saukar in ka zo fassara aya dole ka ce yana cikin ma'anar aya amma wannan bai fitar kuma da duk wanda zai zo daga baya aiki irin nata ba shi sababin saukar dole ne yana ciki amma kuma wani abu wanda ba shi ne yanzu in wani ya zo shi ma ya hari. ina zo na sai wani ya zo ce ma dan na ya hari da matata sai in karanto mai ayoyin nan kaga ya shiga amma waye ya zama dole ya shiga a wancan kissa amma duk wanda ya biyo ba shi ma zai shiga a ciki shine ana yake cewa qurujuhu ala sababin fitar faɗin manzan Allah na ku saɓa muku lafazin ku saba musu shine ya fita ne akan wani sababi me ya sababi sababin mu rina gemu to sai ce yujibu an yakuna dakhilan bi da haka wajibi ne rina gemu ya shiga cikin mukhalafa kenan yana cikin saba ya huri da nasara ka rina gemun ka ko ka rina furfuranka wala yamnu an yakuna ghayruhu an yakuna ghayruhu dakhilan bi baya ana kuma wani yazo ya shiga mana ba khalibun ku saba musu kar ka zo ka ce iya kurin rinawar ake ne bi a duk wani abin da kuma saba musu ne shi ma ya shiga wa in ƙila idan ka ce innan lamzal ab shi laba zai ga mamme yau kusaro ala sababi ana tsayawa kun kan dalilin zuwan shi ya annal umuma huna min jihatil ma'ana domin ainan fa khalibuhum ta wajen ma'ana ne muka fahimci komai ya haɗe fala yaqbalu min at-takhsis ma fala yaqbalu min at-takhsis ma yaqbalu al-umum al-lafzi shi wannan umumul lafzi da umumul ma'ana kuma shi ma na babi ne daban akwai al-umumul lafzi wanda lafazin ne ya haɗa komai da komai akwai umumul ma'ana ma'anar ce ta haɗo komai da komai to wannan wannan fakhalibuhu an ce ya haɗa duk wani sabani ta hanyar ma'ana amma ba ta hanyar lafazi ba ba ta hanyar lafazi idan za za mu koma lafazin sai mu ci zai tsaya kan yarinawa ne sai ibnu taymiya ce wa aidan kuma udulul amri anil lafzi al fi'l al khas ila lafzin am minhu barin da shari'a tayi na yin umarnin da lafazi ke bantacce mai kuma manzo Allah ce yahuda da nasara ba ta rinawa mai kuma ke kurina sai manzo Allah ya bar lafazin kurina sai ya amfani da lafazin ku saba mutu ka udure an a at'imhu kamar ka bako ya zo ko wani ya zo Mai kuma ka ce kai wane ciyar da wannan bakon sai kai amfani da lafazin akrimhu girmama shi girmama shi ciyarwa tana cikin girmamawa ko ba ta ciki tana ciki to amma da kai amfani da labazin akarimu sai hada da girmamawa da ba shi gurin zama da ba shi makewaye da mai kyakkyawan kalma duk ta shiga ciki kaga ka ban labazi ke bantacce kai kana nemi ya bashi abinci to amma dan kada kai amfani da labazi ke bantacce aikin ya tsaya kan wannan sai ka dau labazin da zai hada da ciyarwar da wani amma gaba ai kake girmama shi wa allam zai fasbihu mai kuma manzo Allah ya ce kurena yahuda da nasara ba sa rana kurina sai manzo Allah ya ban lafazin asbihu sai tafi ila lamzi fa khalibuhum ku saba musu la budda lahu min fa'ida yin wannan da manzo Allah ya akwai wata fa'ida ba ga gurin manzo Allah ya ban lafazin kurina bai ce ku saba wa illa in fa ba haka ba fa mutabaqatul lafzi lil ma'na aula min idrakil lafzi al am wa iradatul khas idan kwada ba haka ba su da yi amfani da labazin da zai dace da ma'anar da yake nufi ya bai amfani da labazi ga mamme Mana in ba dan da wata fa'ida ba, da ya manzo Allah ce mu saba musu, to ai da abin da ya bi manzo Allah ce kurin sai ce murina murina din ya bi, to amma me yasa manzo Allah ya bar lafazin murina zuwa mu saba saboda wata fa'ida ne. Wala fa'idata huna to nan ba wata fa'ida illa ta'liqul qasd bi zalika al-ma'na al-am. Kurin dan ya nuna mana fa'idar barin lafazin kurina zuwa ku saba saboda ya zama ya ɗauki ma'ana ga mammiya al-mustamil ala hadha al-khas wanda ta hada da wannan kibantacciya din wa hadha bayyin wai dai ya zama bayani yace wannan abu ne a fili liman ta amma da ga wanda ya lura <laughs> to har yanzu dai kan wanda yake ta magana ina ga mu tsaya anan sati mai zuwa sai mu saki tashi a kai wanda yana cikin abin da littafin ibnu taymiya suka tabbato da shi in kana karanta ka koma usulu ka koma loga ka koma kaza kuma yana buƙatar dole sai kai tsayi wajen fahimta ka kai ka kawo saboda ka fahimci wasu abubuwa din yanzu wannan bayan da ne mana a gurguje ne dai na farfasa gwargwado yadda za a fahimta abin da muka karanta dai Allah ya ba da lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da ka madaukaka Allah ka ba mu zama lafiya wannan kasa ta mu mai albarka Allah wannan damuwa da muke ciki ta garkuwa da mutane da kisa da sace-sace da zalunci ya Allah ka ɗauke mana wannan fitina ya Allah ka ɗauke mana wannan fitina Allah gafarta mana zunubanmu Allah kai mana mu'amala da rahmarka ya Allah madaukakin sarki Allah kada ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suka aikata ya Allah ka yafe mana zulmanmu. ya Allah duk wanda yake nufin mu ko yake nufin addini ko al'umman mu ko kasan mu da sharri Allah ka mayar da sharrin zuwa gari Allah duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka mayar da sharrin zuwa gari marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya Allah ya ƙara mana wadata da arziki da kwanciyar hankali subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk